Salamu alaikum malam tambaya ta ita ce wallahi ni na fama da wata matsala ta hutsari zan kwana ina yawan tashi ina hutsari fitsarin bai zuwa da kyau to wani lokaci da zan tashi sai in ga fitsarin na ya taba ni kamar ya bata min sutura wani direba ne ba gida ba nake a kullum to da zan tashi fitsari ya taba ni shin ya halatta in sarki haka ne in yi sallah da shi ko kaka na lamarin to uh, amsar tambayarka ta bangare guda biyu ne akwai bangaren a likitance akwai kuma a addinance mm. to a likitancen sai mu ce ka je asibiti ko kana ɗauke da wani ciwo wanda yake sa maka da yawan fitsari ko kufcewa fitsari ko kuma kasa rike fitsari mm. wannan ka je asibiti lalle ka je asibiti don ka samu bayani a likitance akan magungunan da ya kamata a baka domin a taimaka maka wajen kawar da wannan ciwo hmm. sannan a shar'ance ko a addinance kuma hukuncin fitsari idan ya taba ka fitsari na jasa ne ya kamata duk sanda za ka yi abin nan ka dinga wankewa hmm. amma idan ya riga ya zama larura ya zama salis wato yana fita a kowane lokaci ko kana sallah ma yana fita ko kafin ka shiga sallah yana fita to idan ka yi alwala a lokacin da za ka yi sallah ko da kana cikin sallah kaji yana zuba to wannan ba za ka tsaye da sallar ba dole ka ci gaba da yin sallar domin kowane lokaci ma zuban yake yi in ma ka ce bari ka je ka sake alwala a wajen sake alwalan ma zai iya zuba da haka malamai sun yi la'akari da cewa ana iya samun ciwo a cikin abubuwan da suke fita guda biyar a jikin mutum duk suna iya komawa ciwo fitsari yana iya komawa ciwo ya dinga zuba ba kakkautawa mm. tusa tana iya zama ciwo ta dinga fita ba kakkautawa kashi yana iya zama ciwo ya dinga fita baya kakkautawa haka nan mazi yana iya zama ciwo ya dinga fita ba kakkautawa haka wadi yana iya zama ciwo ya dinga fita ba kakkautawa wasu lokacin mani ma yakan zama ciwo ya dinga diga waɗannan abubuwa masu fita ta gaban mutum wato da bawali da mazi da wadi da masu fita ta bayan mutum da kashi da tusa duka waɗannan suna iya zama ciwo da haka malamai suka yi bayani cewa wanda waɗannan abubuwa ko ɗaya daga cikinsu ya juye ya koma masa ciwo wato yana fita a kowane lokaci ba tare da yana iya rike su ba ko yana sallah suna fita ko yana tsaka alwala suna fita ko yana cikin sallah ko kafin ya fara sallah ko ya gama sallah ma'ana dai babu sanarwa lokacin da za su fito mm. to wannan ba zai sa ya daina ibada ba tunda abin ya zama larura kawai abin da zai yi ya dinga yin alwala duk sanda zai sallah duk sanda zai sallah ya alwala mm. ko da alwalar ta ware yana cikin sallah ta hanyar da wannan abin ciwon to wannan ba zai yanke sallar ba sai ya kare sallarsa mm-hmm. haka mace takan samu irin wannan larura ita kuma na zubar jini wanda wata mata ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi ta ce tana da ciwon zubar jini har shekara bakwai mm-hmm. sai da ta kai za ta yi sallah sai ta sa kwano a kasanta jini yana diga a ciki mm-hmm. annabi sallallahu alaihi ya ce ba za ta yanke sallah ba ta ci gaba da yin sallah da wannan jini da yake zuba sai in ta san lokacin al'adar ta ya zo sai ta tsaya in ya wuce sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah amma wannan ciwo ne wato wanda ba zai hana a ci gaba da yin sallah ba mm. to shi ma abin da zai kenan ta bangaren addini ta bangaren kuma abin da ya shafi likitanci to lalle ya je asibiti domin ya faɗi wannan larura ta sa a taimaka masa da shawarwari ko da magani na'am sai tambayar da muka samu daga Suleiman Aliyu Ibrahim da ke kura jihar Kano yace malam menene matsayin rufe hannu a sujada ko kuma dunkule hannu idan za a miƙe daga sujada din to wannan hai'a ce a cikin sallah idan mutum zai tashi ajinu ko ijinu ko ajinu ma'ana ya dunkula hannunsa in zai tashi ko kuma ya tashi da tafin hannunsa hai'a ce mm. don mutum ya yi kowanne daga ciki ba matsala in ya tashi da tafin hannunsa ya in ya dunkule hannunsa ya yi wanda zai fi masa sauki a ciki in ya yi shi kenan don mm. kowanne biyun a rawaito haka sai tambayar da ta fito daga mariya da ke karamar hukumar bindawa a jihar katsina ta ce don allah malam ka bata addu'a da za ta rika yi domin ta daina yawan tunani mara kyau tunani mara kyau kowa yana zuwan masa ba ma mu ba ma zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun samu manzon allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mukan ji wani abu a ranmu yana mana yawo mummuna ne kuma wanda muke jin nauyin mu faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuna jin irin wannan abubuwan suka ce muna ji yace to alhamdulillahi lazi radda kaidahu ilal waswasa na godewa Allah da ya juya makircin shedan ya koma waswasi yace hakika Allah ya yafewa al'ummata abinda dake mata waswasi a zuciya malam ta amal bihi au ta takallam mutukar bata yi aiki da shi ba ko mutukar bata faɗa ba idan baka mai da abin abin faɗa ba ka mai da shi aƙida ka fito da shi waje kana faɗa mm. ko kuma ka aiki da abin da shaidan ne yake gaya maka ba kawai abin wasuwasi ne yana turowa kana turewa yana tunkuɗewa kana bijirewa mm. haka ake ta kokawa tsakanin shaidan da kai a zuciyarka yana turo maka kana turewa to wannan ba zai cutar da kai ba mm. sai ranar da kace to na fa gamsu da abin nan da ya faɗa har ma kuma na mai da shi aƙidata kuma ina faɗa da baki jama'a suna ji kuma na aikata aikace mm. kaga aikata aikace shine ga ka daina zuwa masallaci ka daina sallah ka daina karatun qur'ani ka daina salati ka daina istighfari kaga ya koma aiki eh. ya tashi daga zuwa wasuwasi ya koma aiki akwai cikakkiyar yadda kenan yauwa an samu amincewa da wannan wasuwasin har an mai da shi aqida an mai da shi aiki amma matukar iya wannan abin ne yana turo maka kana turewa yana turo maka kana turewa to wannan Allah ba zai kama ka da shi ba sannan kuma ka hada da addu'a da mun taba karanta ta a baya a hisnul muslim mutum ya dinga cewa amantu billahi wa rusulihi ko iya nan ka tsaya shi kenan kai ta faɗa wannan amantu billahi wa rusulihi amantu billahi wa rusulihi to in shaidan ya kana ta maimaita wannan a zuci da baki to sai ya gudu ya janye maka wannan wasu wasin tunda ya ga kana tinkararsa da cewa duk abin da zai gaya maka kai dai kayi imani da Allah ka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka hada da karanta qul huwallahu amantu billahi rasulihi Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim hmm. to sai ka dinga yin wannan insha Allah zaka ji abin ya tafi na'am malam wasanni da miji kawai yana wajabta wanka ko kuwa sai in an yi saduwa to abin da ke wajabta wanka abu biyu ne tak babu na uku fitar mani ta hanyar jin daɗi da kuma saduwa da mace gabansa ya shiga cikin farjin mace ko da a ce mani bai fito ba mm. to ya wajabta wanka wani abubuwan da mai ƙawa'idi da mai ashimawi da mai ahalari suka faɗa mm. wato khurujul mani bila zatin da kuma ilaj wato shigar da gaba kenan a gaban mace hmm. ko da iyakan hashafa wato iya iyakan gabansa ne ya shiga cikin farjin mace hmm. yujibul gusla hakan ya wajabta wanka ji mai risala wa yujibul sadaka wa yujibul hadda iya wannan kawai gaban kan azzakarin mutum ya shiga farjin mace hmm. to ya wajabta haddi in zina suka ya wajabta sadaki in aure akai ya wajabta wacce aka yi mata saki uku in ta yi aure iya nan ya shiga to ya halatta ta ga wajen abubuwa talatin waɗan abubuwan yake mm. yake kuma ya jawo wanka da haka ke na abu biyun nan in ba su faru ba duk wasan da miji za su yi da mata in dai mazi ne kawai zai fita mutukar ba a sadu da ita a gaba ba kuma ko ina aka yi wasa da ita mani bai fita ba to waɗannan abubuwan guda biyu in ba su faru ba to babu wanka a kansa babu wanka a kanta. Mm. masha Allah tambayar mu ta gaba kuma za mu saurare ta ne daga bakin mai ita Assalamu alaikum malam. Ina da tambaya ne game da yadda ake haƙa kabari da yadda ake sa mutum. Sannan haƙin kabari malam ya kasu kala nawa ne. Da fatan Allah ya ƙara mu malam lafiya da tsawon kwana. To kabari ana haƙa shi ne kashi biyu ko iri biyu. Hmm. Akwai lahadu akwai shakku. Lahadu shine wanda ake yin zurfi kamar tsawon mutum kamar mita ɗaya. Sannan kuma sai a sassaƙe garin gabas bangon gabas bangon gabas sai a sassake bangon gabas sai a saka mutum a ciki sai a kare da bululluka sai kuma a cike wannan ramin hmm. ma'ana ba a cikin ramin yake ba yana gefe haka wannan mafi yawa akan yi shi ga wanda suke zaune a sahara saboda kuraye sukan zo da daddare su shiga makabarta su tone kabari su cinye gawar hmm. to za su zo su yi su yi ba su gagawa ba saboda tana gefe Ina gefe kuma ko ba su dauka tana gefe ba za su mm. iya wajen kasar za su yi ta haƙewa mm. in suka haƙe suka haƙe suka haƙe ba su tarar da gawa ba sai su hakura mm. to wannan shine ake yin sa da zurfi kuma ake yin sa a gefe shine lahadu akwai kuma shakku irin wanda muke yi a yi uwa a yi ya a yi mai faɗi sannan kuma a zo a yi mara faɗi a tsakiya sannan ko a sa itace ko a sa tukunya ko dai a sa ganye a rufe sannan a mai da ƙasa mm. wannan shine kalar yadda ake haƙa ƙabari wato guda biyu mm. lokacin da annabi sallallahu alaihi yi wafati sai aka turawa masu haƙa su zo ɗaya yana yin lahadu ɗaya yana yin shakku aka ce duk wanda ya fara zuwa tunda annabi sallallahu alaihi bai yi wasiyan wani kala za a yi masa ba mm. sai aka ce a aika ma masu aikin wanda ya fara zuwa sai a yi irin nasa to sai ya zama wato shi mai lahadin shine ya fara zuwa da haka sai aka wa annabi sallallahu alaihi wato lahadu shine wanda ake yi an haka yayi zurfi a sa gawa a gefe hmm. to sannan kuma yadda ake shiga kabari dama kabari yana da jiha hudu akwai jihar kai inda kai yake hmm. Ina wato kudi ne hmm. shi kuma kafa tana arewa shi kuma fuska tana kallon gabas ne baya kuma yana kallon yamma to abinda ake so shine a shigo da mutum ta wajen kafa a shigo da shi ta arewa maimakon yadda muke sa mutum a yamma a shiga kabari a wuntsulo shi mm. ciki mm. to an fi so a zo a karɓe shi ta ɓangaren kafa mm. a fara shigo da shi a dinga zuro shi ana zuro shi ana karba ana zuro shi ana karɓa har ya daidai da kabarin nasa wato a je ta ɓangaren kafa kenan da inda kafa za ta tsaya arewa kamar dai a tsaye yake aka kwantar da shi yawwa kamar a tsaye yake nan yake aka kwantar da shi to haka eh. ake so wato a shigo da mutum to amma wata ran zaka ga wani yana da nauyi wani ko masu karbar saboda kabarin yadda ake yinsa sai ka gan kasar da laushi in aka ce za a yi wannan duk sai a tattake kabarin ya rurushe mm. to shi yasa wannan shine asali haka ya kamata a yi mm. amma an ga zai ba da wahala to a iya yin kowane iri dai abin da ake so a shigar da mutum ta wannan sannan akwai addu'ar da ake yi sai ce bismillah wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah wannan shine addu'ar da za a yi lokacin da ake karɓar mutum a sashi a cikin kabari mm. wasu kan ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra to ba haka ake wannan aya ce ta alqur'ani tana faɗar daga ƙasa muke zuwa ga ƙasa za mu koma kuma daga cikin ƙasa za a tashe mu amma ba ita ake karantawa a lokacin da ake saka mutum a kabari ba wanda ya zo hadisi bismillah wa ala sunnati rasulillah bismillah wa ala millati rasulillah ashe ba daidai bane kenan da nake ji ana hailala a gure a ce la ilaha illallah in za a saka yauwa to kaga hailala tana da kyau amma ko ba ita ake karantawa a nan ba hmm. ita shari'a komai akwai yadda ta ce a yi shi hmm. ba kai ne za ka duba ka ga me ya kamata na yi ba hmm. a'a me aka ce ka yi ba me ya kamata ka yi ba me aka ce ka yi saboda haka in mutum baya bin nassi zai ga yanzu ai ka hailala abu ce mai kyau sama mm. ba ita ake a gurin ba ka zan ka yi ta a gurin ka ga mai ka samu lada ka samu alhaki mm, kana ga cewa to ya zan yi zikiri kuma samu alhaki mm. ah, to yanzu za ka shiga sallah buɗe ta da la ilaha illallah ka gani in ta yi kawai ka tashi maimakon ka ce Allahu akbar sai ka ce la ilaha illallah ka buɗe sallah ka shiga sallah ko za ka yi sallama maimakon ka ce assalamu alaikum sai ka ce la ilaha illallah an kaga la ilaha illallah ita ce mafi girman zikiri mm. amma a saka ta inda shari'a ta saka komai a saka shi inda shari'a ta ce mm. sau shi ne ba wai ana duba abin da ka faɗa kaka ce to ya zan faɗi la ilaha illallah a ce na yi laifi eh ka yi laifi laifi don abin da aka ce a yi a gurin ba shi kai ba mm. shi ne laifinka mm. ba faɗan la ilaha illallah ne laifin ba mm. yin ta a inda ba nan ake so a yi ba wani abin ake so a yi maimakon da kai sai ka yi ta a gurin shi ne laifinka kawai aka ne da aka ne me ya kamata a ce a gurin bismillah wa ala millati rasulillah ko bismillah wa ala sunnati rasulillah me ake nufi da wannan ka ce da sunan Allah za mu saka shi a kabarinsa kuma akan sunnar manzon Allah ko akan addinin dama abinda ake so ka fita da addini mm. yadda ka shigo da shi mm. mutum bai lalace a duniya ba kaga dama mutum musulmi aka haife shi to ya mutu ko musulmi mm. shine ma'anan bismillah wa ala millati rasulillah da sunan Allah mun saka shi a kabari yana cikin addinin manzon Allah ko yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am masha Allah akramaka Allah wannan yace yana hulɗa da aljanin wata mata har ma suna faɗa masa magunguna yace to me matsayin amfani da magungunan da suke faɗa masa to na farko wa ya haɗa shi hulɗa da aljanu kuma aljanin ma na wata mata hmm. shi aljani da ka gan shi nan sun faɗa da kansu wa anna minna salihuna wa na duna zalika suka ce a cikinmu akwai na kwarai kuma a cikinmu akwai lalatattu hmm. wa anna minnal musulmuna wa minnal qasituna a cikinmu akwai musulmi sannan a cikinmu akwai kangararru hmm. to kaga aljani duk abin da zai faɗa ma'auninsa alƙur'ani ma'auninsa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. idan aljani ko mutum ne ko aljani duka ɗaya ne idan ya ce a yi kaza to kafin a yi yana bada magani aljanin nan ko mutum ne yake bada magani sai ya baka magani mm-hmm. to kaga kafin kai aiki da maganin ka auna ka ga a ina aka ciro maganin mm-hmm. domin kamar da muka faɗa hanyoyin ciro magani guda biyar ne mm-hmm. hanya ta farko da ake ciro magani shine ana ciro magani daga nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da manzon Allah ya ce habbatus sauda shifa min kulli da cewan annabi sallallahu alaihi wasallama habbatu sauda magani ce ga dukkan ciwo wannan gaskiya ne tabbas ne babu shakka habbatu sauda magani ce amma tana bukatar ƙwararru kuma su faɗi yadda za a sarrafa ta mm. kamar yadda an ce panadol magani ne na bincike to kuma dole sai ka je likita ya baka dos dinsa. Mm. nawa ake sha da safe nawa ake sha da rana mm. so sannan Allah ta'ala gaya mana cewa zuma magani ce to kaga sai kuma a nemi ƙwararru su gaya maka yadda ake amfani da zuman cokali ɗaya ake sha ko cokali biyu dan yadda ake sha ko dafaffiya sannan kuma yanayin mai sha ɗin yaya zai sha da wani lokaci zai sha in an sha da yawa ko kaɗan ko koya za a yi mhm. sai an nemi ƙwararru akan harka wanda suka yi bincike akan harkar zuma mhm. su gaya mana yadda za mu sarrafa ta kan mu yi da yawa kan mu yi kaɗan kuma da lokutan da ya kamata a sha da awannin da ya kamata a ba da rata to kaga wannan magani ne mai nassi mhm. sannan akwai magani ta hanyar bincike a lab irin wanda a laboratory irin hmm. wanda kwararru suke zuwa su karanta harkar medicine hmm. a gaya musu sinadaran da ake hadawa don yaƙi da cuta kaza ko don kwantar da cuta kaza ko don sumar da cuta kaza ko don koyawa garkuwar jiki fada kamar rigakafi hmm. da cuta kaza to kaga wannan ilimi ne na hanyar bincike shi ma kuma akan samu wata ra'ayi binciken ai kuskure sai an fara shan maganin kuma ya haifar da wani bala'i a ce maza maza an janye shi mm. shi ma kaga wannan bai da tabbas ko a yi ta sha ba a warke ba mm. ko a ce karfin jikin mutum ya kasa karɓar sa mm. shi ma din kuma duk da an yi shi sai an saka takardar yadda za a sarrafa shi a cikin kwalin sa ko a cikin sinkin sa yadda za ka yi amfani da shi a ce banda mai ciki banda yaro dan shekara da bai kai shekara kaza ba in kana da ciwo iri kaza kakkasha wannan kakka hada shi da wani magani iri kaza ratar da zaka samu kakkasha kwaya kaza a tsawon awa kaza in ka sha kaza zai iya zama kaza zai ma iya zama hatsari ko ya zama mutuwa ko banda masu ciwon zuciya ko banda masu hawan jini ko banda masu shuga ko kuma in ka ji kaikayi kaga shi ma maganin duka sai an gaya maka dokokinsa da ka'idodinsa duk da magani ne amma a ce kakkasha da yawa kakkasha kaɗan kak kuma ka sha in kana da ciwo kaza mm. kaga magani na biyu kenan magani na uku shine maganin da ake samun sa ta hanyar ta jariba ta yau da gobe mm. irin misali a ce a haɗa eh, tazargaje da tsamiya wanda kaga iyaye da kakanni sun saba kuma haka suke samun magani hmm. ko a ce a hada kaza da kaza ko darbejiya da kaza ko a hada kayan lambu ka gani a sirace da hmm. duk kaga waɗannan abu ne kawai na yau da gobe haka waɗanda ta jariba da kuma yayi da kakanni to kaga wannan ta ce hanya ta uku hanya ta hudu shine samun magani ta hanyar shaidanu da aljanu wani kawai ya zauna ya zama boka ko ya zama malamin tsibbu yana hulɗa da aljanu suna gaya masa abin da shi kuma zai gaya mutane mm. shi za ka ji an ce a samu kafa kaza ta hagu ko a samu hantar mutum ko a samu idon mutum ko a kashe mutum a cicciro wani bangarori kaga tsafi kenan mm. ko a je makabarta a haƙe kabari ko a sha jini ko a ci naman mutum ko a je a ɗinke bakin akuya da ranta a binne ta mm. ko a je a binne kura da ranta kaga waɗannan su tsafuffuka ne kuma duk dai ana yin su dai don a samu duniya kawai duk wanda ga yana tsafi ba lahira yake so ba amma lahu fil akhirati min khalaq to sannan na biyar shine ma ginshikin gaba ɗaya magungunan shine ayi addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana jin ciwo a jikinka wani guri ya dame ka ka ɗora hannu a kai ka ce bismillah bismillah bismillah a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir hmm. ka faɗi haka so bakwai wan ka je duba mara lafiya ka ce as'alullah al'azima rabbal arshil azim an yashfiyaka ka karanta masa so bakwai kaga wannan addu'a ce kuma magani ce ko kuma azkar da ake na safe da na yamma don neman tsari da kariya daga wani ciwo kafin ya faru ko kuma ruka da tawaida a ce a karanta wannan aya a cikin ruwa a sami ganyen magarya guda bakwai a dandaka a zuba a karkada a sha don maganin tsafi wannan ma ba annabi ne ya bayar ba hmm. wani malami ne ya gwada kawai ya ga yayi shikenan ya ce aje yi. in ka gwada yayi shikenan in ka gwada bai ba na ba magana annabi ba hmm. saboda haka waraka a hannun Allah take Allah zai iya warkar da kai baka sha magani ba hmm. kuma zaka iya shan magani ka warke kuma zaka iya shan magani har a karar da kuɗin ka kaf wajen shan magani ko ba a samu lafiya gaskiya ne to da haka mu itikadi cewa magunguna da muke sha lalle su dace da shari'a kan mu sha najasa kaf kuma mu karɓi magunguna daga hannun mutane ko aljanu wanda ya saba wa shari'a don gaggawan mu warke mm. don wani wai ya sai ce wai yayi addu'ar yayi addu'ar har yanzu bai warke ba mm. to me za a ce kai to addu'a za ka ci gaba da ita sosai kuwa ba za mu ce to tun da kayi addu'a baka warke ba to kuma yi wani abu mm. dole dai addu'a za a yi gaskiya ne saboda haka kada zafin ciwo ko gaggawan bukata ta biya mu saki Allah mu tafi wajen bokaye mu ce wasu na ba magani hmm. duk mafi yawa zaka ji irin waɗannan 'yan damfara ne wassalamu alaikum wa rahmatullah